today, I announced uh, nearly $150 million in new humanitarian assistance. A taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya da takwaransa na nishiyar Hassan Masa'udu, bayan ganawa da shugaba Muhammad Bazoum, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da sanarwar ƙarin miliyan kusan 150 na dala domin ayyukan jin kai a Afirka ta yamma da ta tsakiya da Sahel. Blinken ya ce wannan tallafi zai shafi kiwon lafiya, samar da abinci, ruwan sha, tsafta da bukatun 'yan gudun hijira. Uh, Matsalar tsaro a yankin Sahel da kuma bayan da aka fuskanta a kasashen Mali da Burkina Faso inda soja suka kifar da gwamnatocin fararen kula na daga cikin matsalolin da Amurka da Nijar suka jaddada aniyar magancewa. Asimi Masa'udu shine ministan harkokin wajen Nijar. Il faut d'abord avoir réglé ou régler en même temps les problèmes de gouvernance, ya ce wajibi ne a fara magance matsalar shugabanci da ta rarrabuwar kawuna ta tsakanin al'umma da aka gaza warwarewa a wasu wurare. 'Yan ta'adda na amfani da irin wannan rauni, saboda haka muke da tsarin samar da sulhu a tsakanin jama'a domin kaucewa barkewar tashin hankali a tsakanin wannan al'umma da waccan. Wannan wani bangare ne na yakin da muka sa gaba, haka kuma yana da kyau a mai da hankali akan ayyukan ci gaba. a daidai lokacin da ake kafsa yaƙi. To haka muke yi don kashe wuta a yankunan da ke fama da rikici. Ku dubi ƙasashen da suka dogara da Wagner, a fili za a gane cewa dukkan su suna fama da raunin shugabanci. Hasali ma, al'amuran tsaro na ƙara taɓarɓarewa. que Wagner n'est présent que dans les États faillis ou en faillite. Anthony Blinken ya gana da wasu matasan da suka tuba daga ta'addanci da nufin tantance zahirin matsalolin da ke tura matasa cikin wannan aika-aika. A ƙarshe ya yi alkawalin bayar da gudunmuwar kuɗaɗen da za a yi amfani da su don koyar da su sana'o'i. When I had a chance to meet earlier today with young people who completed this program, uh, I heard about their experiences, their ideas, katafaren shirin nan na haɗin gwiwar Nijar da Benin wanda Amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsa wato Program Regional Millennium Challenge Corporation na daga cikin abubuwan da Blinken ya tantauna kansu da hukumomin Nijar. Will bring the two countries together to have a regional transportation uh, program that will facilitate amurka da niger waɗanda tun tashin farko suka yi turda mamayar rasha a ukraine sun ƙara jaddada cewa suna nan kan bakansu domin abubuwan da ke faruwa a wannan yaƙi babban laifi ne na toye haƙƙin ɗan adam da kuma fatali da dokokin ƙasa da ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger